za ka ga ɗan arewa kuna zaune tare da shi yana maka mai gadi shekara da shekaru yana maka aiki yana taya ka da ayyuka yana maka komai da komai amma ba za ka yi tunanin ka taimaka mishi sabida shi ma ya zama wani abu ba don ya taimaki wani inda kenan 'yan kudu suka fi mu za ka ga ɗan kudu ya ɗauki apprentice yana aiki a shagon shi bayan ɗan lokaci kaɗan za ka kalla wannan apprentice ɗin ya ba shi kuɗi shi ma ya setting up na business ɗin shi ya fara kuma ya zama wani abu a rayuwa amma mu a arewa ba mu san duka wannan ba kowa abin da ya sani kawai shine kan shi da iyalin shi da matan shi da gidan shi da kowa da kowa abin da ya sa muke cin baya kenan a kullum ya kamata duk lokacin da zaka tuna kanka alheri ka tuna wa ɗan uwanka alheri akwai abubuwa da yawan da nake yi mutane a facebook suna kallo na like irin a bad person amma mutane ba su gane yadda nake empowering na mutane ba for example yaron da yake min aiki yana min shara da sauransu na tabbatar sanda ya tafi makaranta ya samu yau yana da diploma na kanshi da shi duk wanda ya zo da wani damuwan shi da ya shafi iyali ko wani abu makamancin haka in bai fi karfi na ba ina taimakawa burina shine in ga kowa ya samu abun yi in yau ina da kuɗi ina da dubu goma zan tabbata a cikin dubu goma nan dubu ɗaya ya tafi hannun wanda bai da kuɗin da zai ciyar da iyalin shi ba ko ina faɗan haka don kuma mutane su zama lezi ba ya kamata kowa ya kama sana'a yana ɗaya daga cikin matsalolin youths na arewa yana ɗaya daga cikin matsalolinmu mu riga da mun yarda da aje gidan wannan aje a yi bara aje gidan wancan aje a yi bara mu riga da mun gaya wa kanmu da it is okay a yi mai um, fadanci ne ko mai ake kiran abun ka shiga ofis na wannan dan siyasan ka roki kuɗi ka yi kaza kaza kaza da dai sauransu to irin wa'annan shi yake kashe mana zuciya shi yake sa ba mu iya yin komai a matsayin mu na 'yan arewa ya kamata mu canja tinkin ability dinmu. ba sai ɗanka bane za ka yi empowering ba sai yarki bane za ki taimakawa za ka yi kaɗe taimakawa dan wani ko ba dan ya taimake ka gobe ba a'a don ma ya taimaki wani in ma ya taimaki wani an yi improving na society na arewa yanzu ku duba yadda ake zagin mu yan ipop ne ko waye ne yadda suke zagin mu za ku ga suna magana na akan mai ne da a ce mun sai mun yi empowering mu ba yadda za a yi wani ya saya ya zo mana yana mana maganan mai da maganan kaza maganan wancan maganan wannan duka wannan maganganun ba zai taso ba saboda haka ya kamata mu zauna mu yi tunani mu aje bakin ciki a gefe za ka ga mutum kuna aiki a wuri ɗaya salarin kuwa ta kila kusan ɗaya da kai da wannan mutumin amma duk da haka yana maka bakin ciki duk da haka baya so ya ga ka ci gaba ko ka fi inda kake ni bana business ina aiki ne a government house amma na, na yi retire na bar aiki na saboda ina son yin aspiring as uh, wannan arewa president na farko kenan ina da cosmetic line dina M&M perfumes and cosmetics wanda nake running on my own so wanda yake tambaya na kowane irin business nake yi shine business da nake yi duk abin da zai kawo kuɗi wannan kuɗin halal ne to tabbas in dai har halal ne zan yi aiki da karfi na ne in samu wannan kuɗin ba zan taɓa kin hanyar ba shine abin da nake son in gaya muku bisalam mu tashi lafiya